Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yi su mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayani dangane da matakin korar wasu 'yan jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga jam'iyyar. muna dauke da rahoto dangane da matsalar da wasu malaman makarantar 'yan kwantaraki ke fuskanta wajen karɓar albashi a doso a filin ya akwai zancen karancin malaman makaranta za mu je jifa domin shan tabakin kungiyoyin fararen hula dangane da ajiye makamai da wasu 'yan kungiyar boko haram suka yi a shirin musamman za ku shi bayani kan wani taro da aka kira jiya wato cafe filo a shirya a nan ya mai Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a jiya ne jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ba da sanarwar cewa ta kori ɗan majalisar dokoki Sani Atiya kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar tare da wasu mutane goma sha biyu magoya bayan jam'iyyar. An ɗauki wannan mataki ne a sakamakon wani taron kwamitin koli da shugaban jam'iyyar Ibrahim Yakuba kuma ministan harkokin waje ya kira a nan ya mai Madam Sabo Hajiya Barka ita ce mataimakiya ta uku ta shugaban jam'iyyar. Wannan farti farti ne da an kaifa da haƙorin shi. Kenan dama jama'a suna nan ana tare. In ka ga ana an ce an ce to kun san babban farti ne. Karamin farti ba a samu matsala. Alhamdulillah MPN kishin ƙasa Allah yana tare da mu domin yau sauran kwana biyu mu shekara guda. Allah ya huddo mana kanu da Allah ba ya son mu yi tafiya da su. Kenan mu birema godiya ce gurin Allah da yau kafin mu ci shekara guda har muka san muna da wa'anda birema Allah ba ya son tafiya su tare da mu. Mutane ne da busan ka'idar farti ba ba masu aiki da takardun farce ina tsammani kun shekaran jiya sun yi taro a maradi da cewa sun kafa birokin su na kris or kundin farti kin mu bamu da takardar ta ce ayi wannan birokin kris na biyu hawa yau suka ce sun sa kornatar kin su maradi takarda kuma ta faɗi idan za a sa kornatar sai an yi tambaya kai an kawo shaidu biro politik national ya zo da kanshi an zamna lokacin na ayi wannan To studio Kalangu ya tuntube dan majalisar dokokin Sani Atiya ɗaya daga cikin waɗanda matakin kore daga jam'iyyar MPN kishin ƙasa ya shafa ga kuma abin da ya bayyana. kasan don ana tahiya in aka ce da mai gaskiya da mara gaskiya to ba su tahiya daidai mun tabbatar da cewa saboda muna da gaskiya ganin gaskiyan mu ba ya haƙuri da shi shi yasa aka yi mu haka to mun gode ma Allah kuma muna jiran a kawo takarda rubuce a bamu za mu amshe ta hannu bibi insha Allah ai suke taka dokokin jam'iyya ma kamar yanzu an ga abin da suka yi babu dokar da ta ce ai haka ne vice president national ne tare da ni da shi aka zaɓe mu ɗaya rana cikin kwangire kuma ba dokar da ta isa ta hidda mu sai kwangire amma da yake mun mai da abin alheri ne babban alheri ne Allah ya mu ba mu ja da su ba mu shari'a ba mu komi Yau kwanaki da dama kenan da malaman makaranta 'yan kwantaragi na doso ke kwarara zuwa wuraren karɓar albashi kamar yadda gwamnati ta yi musu alkawali. Sai dai fa wasu malaman na fuskantar matsala. Wakilin mu da Hassan ya aiko mana wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fasara. Karfe goma sha biyu na rana ya wuce a gaban wurin biyan albashi na jihar Doso. Duka da iska da kuma ƙura da ake shirgawa, waɗansu malaman boko 'yan kwantaragi suna zaune, waɗansu kuma sun yi gungu ɗaya inda suke ta zaman jira a biya su albashi. Misali Halima tana ɗaya daga cikinsu. Mu muna nan a wurin biya na doso tun a jiya muna zaman jira a biya mu albashinmu na watan Nuwamba. Idan muka shiga a cikin gari ana cewa an biya mu ba mu da sauran matsaloli. To ba a fara biya ba ba mu da labarin abin da yake faruwa muna nan muna shira. Wannan yanayi ya fara jefa waɗansu a cikin fargaba musamman ma waɗanda aka tsige sunayensu a bisa jerin waɗanda za a biya albashi. A cewar shugaban ƙungiyar malaman makarantun boko 'yan kwantaragi Sinasef na jihar Doso, Saibu Adamu, wannan wani sabon al'amari ne da ba za su yi ƙasa a gwiwa ba za su yaƙe shi har sai inda su ya ƙare. Akwai mu da aka hana wa ɗaukar albashi na watan Oktoba da Nuwamba. Idan muka ɗauki jihar Yamai suna jiran albashi na watan Nuwamba ne kaɗai, abinda ke nuna cewa kenan nan an ba su albashi na Oktoba da Septamba. Akwai ma wuraren da ba a ma fara biya ba. Za mu yaƙi wannan ɗanya aiki na tsige albashi. A gaida Muntari Muhammadu, matsalar isassun malamai a cikin makarantun gwamnati ya zama ruwan dare a cikin yankuna da dama na ƙasar nan. Yankin filin gida da ke cikin jihar Tilibiri na fuskantar irin wannan matsala inda babu malamai samar da ɗari a fanoni daban-daban. Yusufu Hassan daraktan ma'aikatar ilimi na Departement ɗin Filinge ya yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa ƙarin bayani. Muna da makarantun boko ne 38 na gwamnati sannan muna da malaman boko ne su 233 a jimilce a cikin duka fanonin da ake koyarwa. A yayin da muna da bukatar malamai ne 405. Kenan ku da kanku kun gani ya rage muna malamai 172. Amma ya zama muna tilas mu yi da waɗanda muke da su. Mafi yawan malaman ma da muke da su ɗalibai ne waɗanda wani lokaci suna ajujuwa wani lokaci kuma suna a jami'a wajen ɗaukar darussa. Wannan ke nuna cewa muna da tarin matsaloli a hali yanzu. Akwai ma makarantar da za ka tarar daraktan makarantar ne kaɗai. Kenan kun ga ko ya kasance yana da aji ɗaya ne na sakandare ya kamata malamai biyar waɗanda za su bayar da karatu. Kuma a nan makarantar ta filinge muna da malaman boko ne goma wanda wani lokaci mafi yawa sun fi son su kasance kusa da babbar hanyar mota tsakanin ya yamai da filinge. Jihar Difa ta kama hanyar samun kwanciyar hankali mai ɗorewa kamar yadda hukumomin ƙasa ke bukata. Dangane da haka ne ministan cikin gida ya yi wani taro tare da bangarori daban-daban na al'ummar jihar a sakamakon ajewar makamai da wasu 'yan Boko Haram suka yi da manufar cewa sun tuba. Komi 'yan ƙungiyoyin fararen hula suka shida haka, Hamadu Mumuni ya tuntuɓi Alhaji Usman Manga Isufu, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula a jihar ta Difa ta wayar tarho. Muna goyon bayan gwamnati dangance da kiran da ta miƙa zuwa ga mayakan Boko Haram da su dawo su ajiye makamai. Ina tunani ba abu ne ɓoyayye ba, kowa ya sani jihar mu ta sha wahala matuka. Ina ganin yanzu idan gwamnati ta ga wannan hanya ce ke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali, to mu muna mika kira da sauran jama'a da kuma al'ummomi da su girmama wannan abin. Kun san ba koyaushe ne ba yaƙi yake kawo ƙarshen rikici ko kuma tashin hankali. Yanzu idan an yi yaƙi kuma aka ga mafita ita ce a kirayo mayakan su aje makamai ina ganin wannan tsari abin yabawa ne. Ana ci gaba da gudanar da shirgullen abin da ake kira Kandejan da Majalisar Shawara ta Matasan Ƙasa CNG ta shirya. A jiya mahalarta waɗannan shirgulla sun gudanar da wani aikin share ƙasa a gada ta biyu wato cikin shiyayya mai ta biyar kwamin sanki kenan. Wasu matasan sun kuma karɓi horo a kan ceto daga manyan likitoci da sauransu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi horon ya muna ƙarin bayani kamar haka. wallahi na gane abubuwa da yawa mutum ya yi aksidan ya kamata a kawo mishi taimako ba a ce a bar shi ba paske fetetar taimakon minti guda da za ka kawo mishi shine zai hana shi mutuwa wani karamin abu ne kwa da kake iya yi ka kawo mishi taimako wanda mutum ya samu lahiya iya ma huce muna iya kiran su mu kwatanta musu mu sai kuris ne mun ga wani mutum yana ci wanga irin hali suna kwatanta muna ku yi hak ku yi hak ku yi hak kayin mu zo kuma baka iya taba shi in soro kace kana iya kiran su ka kwatanta musu mun samu ilimi kai ko da karami ne amma ma mun samu kuma sai baka da maka aikin ka da kyau insha Allah in eh, Allah ya yarda tunda ni yanzu ban iya wuce in ga wani yayi accident ko wani abu ya same shi ina iya taimaka shi in huce gare shi a'a An ɗage shari'ar shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya ƙasashen waje reshen yamai alhaji sani shekaru da ya kamata a gudanar a yau har zuwa uku ga watan janairu mai shirin kamawa. A ranar litinin da ta gabata ne alkali ya umarci a rike shi a gidan kasu ana zargin sani da tattara jama'a waɗanda kuma suka aikata ba daidai ba. Ƙasar Nijar ta kaddamar da wani shirin yi wa dabbobi hudi wanda ake sa ran zai shafi kashi 80 cikin 100 na dabbobin ƙasa baki ɗaya. Za a kuma kashe sama da miliyar ɗaya na kudaden sefa cikin wannan aiki tare da tallafin bankin duniya. Dr. Bangana Ibrahim shine Daraktan General na wato na sashen kula da lahiyar dabbobi a ofishin ministan noma da kiwo ya kuma yi wa Muntari Muhammadu ƙarin bayani. wannan abin da aka ɗauka na a shawa ta bisa tamanin bisa ga ɗari abu ne wanda ya kamata milati duka in ana son ta koma bayan ana son ka ta ƙara hita sai an yi shaushawa abin da shahi tamanin bisa ɗari shi yasa ƙungiyar lahiyar dabbobi ta duniya ta ce duka bisashe in akwai milatin su ya kamata in ana a ai ma bisa tamanin bisa ɗari to lalle mu wannan aikin mun ɗauki wannan wa'adin amma za mu cika shi to to wannan tahiyar makiyaya tun can azal ne suka yin ta daga ƙasa zuwa ƙasa tun da an san a wani lokaci in kamar damana ta kama arewa duka yawancin su suke yi in kamar kaka ta yi sai su fara shiɗuwa to a wannan abin kamar in an ka fara wannan shaushawa mutane masu wannan aiki za su fara daga kudu zuwa arewa za su gamuwa da waɗannan busashen duka suna yi musu wannan shaushawar. Yanzu kuma sai fagen wasanni. Ana ci gaba da wasannin kwamfular koko gargajiya karo na 38 a Tawa. A yau Tawa ta yi nasara a kan Yamai kaye biyar da hudu da mutuwar tsaye guda. Bayan wannan karawa kwamitin kula da kokowar ya yi Allah wadai da kokowa irin ta shiri. Seku Beri Ibrahim dan jarida a fannin wasannin motsa jiki a muryar Sahel ya yi karin haske ta wayar tarho. Ina tsammanin 'yan wasa da suka kara da safe ne karawa tsakanin Yamai da Tawa. A nan ne abin ya faru ana cewa 'yan kokowa biyu suna tattaunawa domin ɗayan ya baiwa ɗayansa kayi. Inda ta haka ne shugaban kwamitin da ke kula da al'amarin ya ji su. Abin da ya shafi 'yan kokowa ba zan iya bayyana muku sunayensu ba. Abin da dai na tabbatar 'yan kokowa biyu ne na Tawa ɗaya na Yamai abin ya shafa. Kuma hukuncin ya shafi dakatar da su su ne a kwamfalar da kuma dakatar da su a cikin shekaru biyu. Abin da ya mafi mahimmanci shine an dakatar da 'yan kokuwa saboda kokuwa ta shiri. A shi ne aka soma wasannin rana ta biyar ta kwamfalar kwallon kafa na 'yan ajin farko an yi karawa biyu a garin Arlit. Akwai ta Arlit ta yi nasara a kan tagur ta doso da ci uku da ɗai. Irana da rasing sun tashi ba ci ko ɗai. za a yi karawa da wato za a yi karawa ɗaya a nan ya mai tsakanin US Gendarmerie National da kuma Jean Gwarzo ta maraɗi Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da biyu sai shirin namu na musamman. Sashen falsafa na Jami'ar Audu Mummuni ta Yamai tare da haɗin gwiwar cibiyar al'adu ta CCFN Jarush sun shirya wani taron muhawara ko kuma kafe filo wato a kan taken matasa da kishin ƙasa. Dr. Musa Sani malami a Jami'ar Tawa ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske akan wannan taron. wannan muhawar da aka yi yau shine kaman yaya za a yi kaman menene relation tsakanin matasa da kaman kishin kasa ya za a yi a samu matasa waɗanda da suka tashi ma sun tashi da kishin kasa da son kasa da bautan kasa kaman ana iya cewa shine jeunesse et citoyenneté to wato muhawarar da aka yi an nuna da cewa wannan kishin kasan wajen matasa kaman abu ne wanda ake iya dasa a cikin matasa farko daga cikin iyali shine fami paske fami ita ke ba da tarbiyya in tarbiyya ta cikin iyali ta cikin wanda yaro da ya tashi wajen uwayen shi in bai samu tarbiyya daga can ba deja ana iya cewa ba a samu yadda ake so ba to na farko kenan na biyu haraka ecole lakol ita ke daukan zuwa ta idasa abun da aka soma a cikin iyali saboda akwai abubuwa da dama na bautar kasa na kishin kasa na son kasa waɗanda lakol ita ke sa su a cikin kan yara fiske yaro ya tashi daga gida an kawara ɗaya kenan yanzu na biyu sai lakol na uku kamar cikin gari haka don nan ma akwai musamman ta yara su amma waton kamar abun da aka ce ana samun latti a cikin dabuwar fami fiske yau kuna gani cikin gidaje ba a bada tarbiyya yanda ya kamata yara sai su tashi sun tashi da bandanci da sace-sace da shan kwaya da miye don in ba a samu wannan abun na farko ba ko an ta yi lakwal ma wani lokaci banza ne paske deja yaro ya lalace da gira don na biyu lakwalkin ma wani lokaci ta taɓarɓare kuna da mushannu ga sunan suna da wata hudu shidda ba a biya su ba in sun zo zo ba da karatu ba su iya ba da karatu yadda ya kamata wato abun da aka gani anan shine kamar shi mushen wanda yana nan yayi wata biyar ba a biya shi ba karatun zai ba yara ko tunani za yi can cikin gari mai butiki yana biya shi sakon sakon shinkawa ko wani abu don latti na biyu kenan yana latti na uku ma aka ce wannan abubuwa su ne aka tattauna nan ga yanzu kaka za a yi a samu gyaran huska wannan yanayi shine mutane suka ce yanzu na farko shine yanayin aiki matasa su koma ga aiki karatu tarbiyya karshen shirin namu kenan na labaru na Hausa na Mauritania yau zan barku da Musa Hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya.